أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha uku alhamis sha uku ga wata ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace sha hudu ga watan hudu miladiya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu har yanzu muna karatu a cikin wannan sura mai albarka suratul araf kuma mun tsaya wannan aya ta ɗari da hamsin da bakwai idan mun koma baya kaɗan za mu ga allah tabaraka wa ta'ala yana ba mu labari ne game da al'ummar annabi musa alaihi salam su ne banu isra'il lokacin da Allah tabaraka wata'ala ya umarci annabi Musa ya je da mutanensa domin ganawa da Allah ta'ala kuma su banu Isra'ila suka nemi cewa su ga Allah tabaraka wata'ala sai Allah ya ba mu labari cewa wata tsawa ko girgiza ƙasa ta dange su annabi Musa alaihi salam yake faɗa bayan ya ga an halakar da waɗannan mutane sai rabbi laushi ta alaka min qablu wa iyaya ya ubangiji da ka so a can baya ai da halakar da su da ni kaina <clears throat> bisa abin da suka aikata na kuskure sai ya ce a na bi ma fa'ala hau minna ya ubangiji shin ka halaka mu akan abin da wasu waɗanda suke wawaye daga cikin mu suka aikata inni illa fitnatuka tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha wannan ba komai ba ne ya Allah face jarabawarka wacce kake wato taɓar da wanda ka so da ita kuma kake shiryar da wanda ka so an ta waliyuna kai ne majibincin al'amuranmu faghfir lana warhamna ya Allah ka gafarta mana kuma ka ji kanmu wa anta khairul ghafirin kai ne mafificin ne gafara wa kutub lana fi hadhihi dunya hasan sannan ka rubuta mana ko ka tabbatar mana ka wajabtar mana a wannan duniya hasanatan kyakkyawa wa fil akhirati hakanan a lahira ka hukunta mana kyakkyawa inna hudna ilayka lalle mun tuba zuwa gare ka shine Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa qala azabi usibu biha man asha'u wa rahmati wasi'at kulli shay Allah ta'ala yake ba da amsa ga annabi Musa alaihi salam cewa azabata usibu biha man asha'u wato ina dan tana wanda naga dama da ita wa rahmati rahmata kuma wasi'at kulla shay ta ga mai komai da komai sai Allah ta'ala ce fasa aktubuha ita wannan rahama din zan tabbatar da ita zan kebance ta fasa ukhassisuha fil akhirah a lahira lilladina yattaquna ga waɗanda suke suna takawa suna jin tsoron Allah suna kiyayar dokokin Allah suna biyayya ga umarninsa wa yusuna zaka kuma suna bayar da zakka wallazina hum bi ayatina yu'minuna wadanda kuma suke imani da ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala yake rahmatsa a gobe kiyama zai tabbatar da ita ne ga waɗanda suka tuffanta da waɗannan sifofi shine faɗin Allah fa ta'tuha lil ladina yattaqun zan tabbatar da ita in keɓance ta ga waɗanda suka yi takawa wa yu'tuna zakka kuma suka bayar da zaka wallazina hum bi ayatina yu'minun kuma waɗanda suke imani da ayoyin allazina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiya sai Allah tabaraka wa ta'ala yake bayyana sufufin waɗannan waɗanda rahmatsa a gobe kiyama za ta tabbata gare su shine ma yake thumma bayyana Allah ta'ala ha'ula'i allazina kataba lahum hadhihi rahma sai Allah ya bayyana sufufin waɗanda ya wajabta musu rahamarsa bi bayanin auda da bayanin da ifi fitowa fili mimma qablahu wa asra fiye da wanda aka ambata a baya da aka ce lillazina yattaquna wa yu'tuna zakata aka ambaci waɗannan sufofi sai aka ƙara sai aka ƙara bayan ambaci allazina eh, abin nan eh, waccan sifa din sai aka ƙara da cewa allazina yattabi'una rasula kuma dai sune waɗanda suke biyayya ga wannan manzo annabiyya ar-rasula shine wannan manzo abin sani an yi alif da lam na ta'arifi ko kuma na bayyana cewa wannan manzo ake nufi abin ambato shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kar kuma ta ana magana ne ga banu Isra'ila kuma ana magana game da rahmar Allah ga waɗanda za su sami ta gobe kiyama bayan an ambaci waɗanda suke takawa da tsaye da sallah suke imani da gobe kiyama sai aka ce yadda yattabi'una rasula annabiya al'ummiya waɗanda suke biyayya suke bin wato wannan manzo annabi kuma annabi al'ummi wanda yake baya rubutu kuma baya karatu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai allabi lam yumaris alqira'a wal kitaba shine annabin da bai iya rubutu kuma ko kuma karatu ba amma tare da haka Allah ta'ala ya bashi ilimi yace wa ma'a zalika jama'a ulumi al-awwalin wal akhirin duk da haka jama'a ulum al-awwalin wal akhirin ya tattaro ilimin na farko da na karshe Allah ya bashi alqur'ani ya bashi hikima saboda haka waɗanda za su samu wannan rahama su ne waɗanda kai biyayya ga wannan annabi al'ummi wanda yake baya rubutu baya karatu Allah tabaraka wata'ala ya ambata wannan a cikin alkur'ani kuma yana daga cikin wato aya ta ubangiji game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa Allah bai ba shi damar ya koyi rubutu ko karatu ba dan me sai Allah ya bayyana hikima a cikin alkur'ani yace ma ta tatlu min qablihi min kitabin wala tafutuhu bi yaminika sai ce idan lartaba al-mubtilun da a ce da ka iya karatu da rubutu da wannan mabarnatan sai ai dama ya iya karatu ya je ya karanto ne to amma gashi bai je makaranta ba bai yi karatu ba baya rubutu kuma Allah ya bashi wannan ilimi Allah ya bashi wannan ilimi da yace wa kad atainaka min ladunna zikra mun baka wannan alqur'ani daga wajen mu wanda yake kunshe da ilimi saboda haka ana yi wa waɗannan yahudawa ishara zuwa ga cewa waɗanda za su samu rahmar Allah ta'ala su ne waɗanda suka yi biyayya ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin da alladhi yajidunahu maktuban indahu wanda sifofinsa Allah ya yi bayani a cikin littattafansu yana nan a rubuce indahum a wajensu ma'ana cikin littattafansu fit taurati wal injil a cikin littafin at-taura da injila alladaini huma marji'uhum fi din wanda yahudawa da nasara shine makomarsu shine tushen addinin su ma'ana shine kundi da suke koma zuwa gare shi da sunan addini shine a taura da linjila to Allah yayi bayanin sifofin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi bishara game da zuwansa a cikin littattafai na yahudu da kuma littattafai na nasara shine ibnu kasir yake cewa fadin Allah ta'ala alladhina yattabi'una ar-rasula an ummiyya yake wa hadhihi sifatu محمد صلى الله عليه وسلم في كتب الأنبياء الله تعالى يتفنت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن كل التتفين النبوة دولنا التفاعل بشروا أممهم ببعثته كما سنجي بشارة قال أمم سوى الله ذي أيقونا النبي وأمروهم بمتابعته كما سكى أمر كيسسي بيئيا النبي ولم تزل صفاته موجودة في كتبه كما هر إذوا يزوك sifofin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna nan a cikin littattafan ya arifu ha ulama'uhum wa ahbaruhum malaman sun sani sun sani sai ce kama rawa al-Imam Ahmad kamar yadda Imam Ahmad ya rawaito daga Abi alukaili al-Uqayli yace haddathani rajul min al wani mutum ya bani labari cikin mutanen kauye kala yace jalabtu halubatan ila al-madinati fi hayati rasulillah sallallahu alaihi wasallam yace na taho da wata dabba ta haluba na zo madina a rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama falamma faraktu min ma'ana na dora mata kayan ciniki na zo da ita na yi ciniki da na gama kasuwanci na kulsu na ce la'alfayan na hadar rajul zan je wajen wannan mutumin in gamu da shi shine annabi kenan sallallahu alaihi wasallama fala asma'anna minhu dan ji ne yake cewa in ji wani bayani daga gare shi kala yake cewa fatalakani bai na Abubakar da umar yana zuwa sai na tar da shi ga shi ne yana tafi tsakanin abubakar da umar abubakar yana dama umar yana hagun ɗansa. ma'aikin allah yana tafi fatabirtuhum da na ga suna tafiya ni ma sai na bi su hatta ataw ala rajulin min al-yahud ashe za su je gidan wani ba yahude suka je ko gidan wannan ba yahude na shiran saura. ya baje littafin a saura ya aje ta ya yaqra'uha yana karanta yi yu'azzi biha na an a lahu fil maut dan ne yake sharafa zai mutu sai ya dauko taura yana karantawa wannan yarin da yake ƙoƙari matashi yana ƙoƙarin mutuwa yana cikin gargara shi wannan bai hudu yana karanta Ya ce ka fitiya ne wa sanya yaron matashi ne kyakkyawa na tadda wannan bai huge ga ɗan nashi yana dab da mutuwa shi kuma ya ajiye littafin a taura yana biyawa faƙala rasulullah ta sallama da manzan Allah izo wajen wannan mutumin da ɗansa yake dab da mutuwa sai ma'aikin Allah ya ce an shidu ka billazi an zala taura ina maka magiya da wanda ya saukar da taura hal tajidu fi ka hada sifati wa makhraji a littafin nan da kake karanta na taura ga sifa irin tawa da kuma inda zan bayyana mana inda zan hijira in taho faƙali ga haka ga sai bai hudan ya kaɗa kansa ya haka ai la mana ya nuna shi bai gani ba faƙali abnuhu sai ɗan da yake kwance yana dab da mutuwa sai ya buɗe baki ya ce wallabi an zala taura na rantse da wanda ya saukar da taura inna lanabi fi kitabina sifataka wallahi akwai sifarka a cikin littafinmu wa makarajaka kuma Allah ya yi bayani inda za ka fito ma'ana inda za ka yi ƙaura ka ji shi yasa ma yahudawa suka tattare a madina don suna karanta sun ga inda aka ce manzon Allah zai hijira wa inni ashhadu an la ilaha illallah wannan matashi ce kuma na ce da ba abin bautawa da dacewa sai Allah shi kadai wa ashhadu annaka rasulullah kuma na ce da kai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam faƙala sai manzan Allah ya ce aqimu yahudiyya an to wannan ya zama dan uwanku wannan bai huje ku ci ibada waje ya matsa daga jikin dan uwanku bayan ya mutu yaron sun mata walla na huwa sala alai sai manzan Allah ya ce musulmi yi masa ne a yi mai sallah dan shi musulmi ne Yawwa ya sha bamban da wannan bai huje ibnu kasir ce hada hadithun jayyid qawiyyun lahu shahidun fi sahih an anas wannan hadisi isnadin sa yake kyakkyawa ne kuma yana shahid a wasu hadisai sahihai kaga kenan yahudawa sun yi mai Allah ya bayyana musu sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin littattafansu kamar yadda Allah ya faɗa ga kuma shaida wannan matashi bai hude ya yi shaida akan haka yana daga cikin sifofin waɗannan da rahamar Allah za ta riske su a lahira cewa ya shi sufofin manzan da suke yin biyayya gare shi allazina na rasulal ummiya alladhi yajidunahu maktuban inda fit tawrati wal injili daga cikin sufofin wannan annabi ya amurhum bil Maru kuma yana horon su yana umarta su da dukkan wani abu da yake kyakkyawa abin da yake na tauhidi da makarimul akhlaq da bin iyaye da sada zumunci da dukkan wasu ɗabi'u kyawawa shi wannan manzon yana horo yana umarni zuwa gare shi wa yanhahum anil munkari kuma yana hana duk abin da yake munkari abin da yake ba mai kyau ba duk abin da yake na shirka da masawi al-akhlaq munanan ɗabi'u manzon Allah yana hana hanawa sannan kuma dai daga cikin sufofin wannan annabi wa yuhillu lahum at-tayyibat kuma ya zo dan ya halatta musu daɗaɗa tsarkakan abubuwa ai kullu ma tastatibuhu al-azwaq as-salima Duk abin da yake mai kyau ne wato fitara ba ta kyamarsa to manzon Allah ya zo domin ya halatta shi wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith kuma ya hana ainihin duk abin da yake khabisi ne wanda yake mummuna to manzon Allah ya zo ya hana duk abin da yake mummuna ne manzon Allah yana hana shi sallallahu alaihi wasallam daga ɗabi'u da halaye munana da abin da za a ci ko a sha wanda yake munana kamar kayan maye ko jini ko makamantan wannan ko cin nama a nemi duk wani abu ne wanda yake mustaqbir khabisi wanda yake mummuna ko karɓar rashawa wannan abu ne wanda yake mummuna manzon Allah ya zo domin ya hana wannan yana daga cikin sufofinsa wa yanhahum wa yuharrimu alaihim alqaba'itha wa yadha'u anhum israhum ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo domin ya sauke ga yahudawa israhum ma'ana tukulahum nauyin da yake kafadin a ayyuskit an thiqal al-ahad domin ya rage musu nauyin da aka dora musu na alkawari a can baya ya al Al'adu wal mithaq alladhi ukhiza ala bani isra'ila ala an ya'malu bima fi at-taurati min domin hukunce hukuncen da ke cikin a taura suna da tsanani to da manzon Allah ya zo sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani sai ya zo da addini mai sauki sai ya zo da addini mai sauki wanda yake sauke waɗancan nauye-nauyen da ke cikin attaura da linjira kamar haramta musu aiki ranar asabar kamar haramta musu cin ainihin wato shuhum shine kitse da sauran duk abin da yake mai kunci ne manzon Allah ya zo ya zau anhum israhum sai yace wal aghlal allati kanat alaihim da kokumi da yake wuyan me aglal aka ce shine dokoki da aka saukar musu a littattafan su masu tsauri da manzon Allah ya zo sai ya sassauta waɗannan dokokin kamar misali to a wajen yahudawa ko ahlul kitabi a baya ka kafi mawdi an najasati min al wa thawb idan najasa ta taba tufafi to ba za a wanke ba sai dai a yanke gurbin sai dai a yanke gurbin kaga wannan ai yana da tsanani yana da tsanani kuma zai wahala a ce tufafin ka najisa ba taba su kenan kullum dole tufafin ka ya zanto ana masa ne ana masa maho ko yaushe duk inda yanzu a ba a yanki kuma kaga ba za a bar shi haka a gode ba dole sai an masa faci kenan kaga akwai tsanani a ce tufafin mutum kullum ana ta faci kaga zai zamo akwai kunci wa iraqil gana'in sannan yahudawa ahlul kitab su an hana su cin ganima sai dai su kona ta mu kuma wannan al'umma aka halatta mana cin ganima kamar misali wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wa sallama an sauƙaƙe cewa mutumin da yake kisan kai idan waliyan mamacin suka yafe to shi kenan babu kisa sai su biya jiya amma su ahlul kitab babu wannan wanda yake kisan kai kawai kisa ne babu jiya a kisan kuskure kenan sannan ba sa ibada sai a ɗakin ibada kadai duk inda mutum yake lokacin ibada dole ita shi ina fi inda ɗakin ibada yake mu wannan al'umma an sauƙaƙe manta ko ina za mu iya ibada wa ju'ila lana al-ardu masjidan wa tahura ibnu kathir Allah ya masa rahama yake faɗa wajen wannan aya yake wa qawluhu wa yadh'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim abinda wannan aya take nufi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo domin ya sauke ya tare yadda ayyuskif al'abin nan al'isir wal aglal kunci nauyi da kuma wato aglal shine kokumi da yake wuya allati kanat alaihi wanda ke kan yahudawa ai innahu ja'a bi tashir wa samaha <clears throat> manzo Allah ya zo da <clears throat> shari'a mai sauki mai samaha kamar yadda ya zo a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bu'istu bil hanifiyyati as-samha an aiko da addini wanda yake na tauhidi mai sauƙi wanda imam ahmad ya rawaito haka ma hadisin mu'az da abu musa al-ash'ari manzon Allah ya aika da su kasar yaman sai yace da su bashira wala tunfira in kun je ku yi bishara ku daina koran mutane daga addini ma'ana kada ku ƙuntata musu abinda har zai sa su daina yin addini ku rika musu bishara mu'amala cikin sauƙi. wa yassira wala tu'assira ku sauƙaƙe kada ku kuntata haka manzo Allah ya gaya musu kuma ya Abu Abu Abu Barzat al-Aslami yake ta sahihtu Rasulullah sallallahu alaihi wa shahidtu taysiruhu na abuci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ga duk sha'aninsa akwai sauki a ciki amma al'ummomin suka gabata kaga su ba a yi musu wannan rangwama to manzon Allah ya zo sallallahu alaihi wasallama dan ya tare da irin waɗannan dokoki masu tsanani sannan a kawo sauki kamar yadda ya faɗa inna allaha tajawaza li an ummati Allah ya yi man afuwa saboda ni ga al'ummata ya yafe musu ma haddasa bihi anfusa abin da rai ya zantar da shi ne zantar zuci ma lam takul aw ta'mal muddin mutum bai faɗa da harshen sa ko ya aiki an yi afuwa duk wannan yana cikin abin da aka sassauta a wannan shari'a da faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama rufi an ummati al-khata wan nisyan wa mastukrihu alayhi an ɗauke al-khata kuskure ma'ana kamun mutum da za a yi da laifi an yafe masa idan kuskure ne ko kuma nisiyan mantuwa ce ko mastukuri alayya abin da aka tilasta su duk wannan yana nuna cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo wannan ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi da shari'a mai sauki da shari'a mai sauki shine wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhi sannan Allah tabaraka wa ta'ala sai ya bayyana don ya ce abi wannan manzo allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya to sai ya bayyana bayan haka yake cewa wato yayi bayanin bin manzan da kuma daraja da ake samu ga masu bin manzan sai yace fallazina amanu bihi waɗanda lalle kaga waɗanda suka yi imani da shi ma'ana wannan manzo annabiyul ummi wa azzaruhu suka shi. kariya suka tsare shi daga dukkan abin da zai cutar da shi tare da girmamawa ai ayyaduhu wa kawwahu suka taimake suka bashi karfi wa zalika ta yadda bi izhari ma tazammanatu kutubuhum min al-bisharati bi sifati farko suka yi bayani na gaskiya game da sifofinsa da Allah ya bayani a cikin littafin na bishara wa sifati shari'ati da sifar shari'arsa wa ila da zalika bainan nas kuma suka yada wannan tsakanin mutane yace wannan ya karu akan imani domin a yi imani kuma a bada wato karfafa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da ya zo da shi na shari'a wa nasaruhu kuma suka taimake shi abu akan abokan gabansa suka zare takobi don ba da kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan abokan gabansa wattaba'un nura suka ba haske wannan haske mai girma allabi, unzila ma'ahu ne alqur'ani wanda Allah ya saukar tare da shi shi ne alqur'ani Allah ya ambaci alqur'ani da suna nuran haske wattaba'u an-nura unzila ma'ahu suka ba hasken da Allah ya saukar tare da shi shi ne alqur'ani to su irin waɗannan waɗanda suka aikata wannan suka yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma suka taimake shi suka wato bayan sun ba shi kariya suka karfafe suka karfafe shi akan abokan gaba to irin waɗannan a Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ulaika humul muflihuna waɗannan su ne masu rabauta waɗannan su ne masu rabauta ai alfa'iduna bir rahmati wa ridwan za su rabauta da jin kan Allah da yake wa rahmati wasi'at kulli shay' to waɗannan su ne ma'abota wannan rahama din a gobe kiyama waɗanda suka yi biyayya ga wannan manzo annabiyul ummi sannan kuma suka karfafe shi suka ba shi kariya suka ba da kariya ga addininsa suka bi hasken da izo da shi to ula'ika hum muflihuna waɗannan su ne masu rabauta ibn ashur yake cewa wa fi hadhihi al-aya a cikin wannan aya tanwihun bi ta'zimi fadli ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam akwai muni zuwa ga falalar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama radiyallahu anhu wa yulhaqu bihim kuma ana riskawa tare da su man nasara dinahu ba'da wanda ya taimaki addinin Allah bayan manzon Allah domin da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai sun siffanta da wannan sifa domin sun ba da gaskiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi masa biyayya sun ba shi kariya shi kansa kuma sun yada addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to kaga su ne Allah ta'ala yake ta ulaika humul muflihuna abinda suka yi dinnan to lalle aiki ne na waɗanda ke da rabo a wajen Allah kuma sun tabbata su ne masu rabo a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo wata jumla a tsakanin issa ta da ake ba mu ta banu Isra'il yake ce hadihi aljumla mukarrira baina kasafi bani isra'il aka kawo wata is'ai wato wata aya wata jumla tsakanin isar banu isra'ila me yasa aka kawo domin an ambaci wannan annabiyul ummi da aka ce a yi masa biyayya da aka ce a yi masa biyayya kuma ana magana ne da banu isra'il ana magana ne da banu isra'il an yi haka ne domin jan hankalinsu zuwa ga bin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa fa manzan Allah manzo ne ga dukkan dan adam da aljanu ga dukkan mutane rasul ne ila na baki daya dan a nuna yahudawa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ne kamar yadda manzan larabawa ne kamar yadda manzan dukkan wani wanda irayu ne a cikin al'ummarsa sai Allah ta'ala ce kul ya ayyuhan nas kul ya ayyuhan nas رسول الله إليكم جميعا لا إله إلا هو يحيي ويميت يتبعون لعلهم يهتدون الله تبارك وتعالى bayan ya ambaci sifofin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda yace allazi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injili ya faɗi sifofin manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallama sai yace to ana sanar da su yahudawa da ma dukkan dan adam baki daya kul Allah ta'ala yace ka faɗa musu ya kai wannan manzo mai girma inni rasulullahi ilaikum jami'an ni fa manzan Allah ne zuwa gare ku baki daya ni manzan Allah ne zuwa gare ku baki daya dan yahuda san cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba manzan larabawa bane ko manzan ajamawa kamar da suke cewa a'a manzo ne ga dukkan muhaddisu ma dan adam kamar yadda Allah ya tabbatar a wani waje ce ma arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadhira kuma Allah ta'ala ce da manzan Allah wa uhiya ilayka hadha alquran sai ya ce li'unzirakum bihi wa man balaga Allah ta'ala ke manzo Allah ya fada cewa an saukar masa da wannan alqur'ani domin yayi gargadi ga mutanen Makka da dukkan wanda sakon Qur'ani ya kai gare shi har da wake nan, har da Yahudawa da Nasara baki daya inni rasulullahi ilaikum jami'an kaga kiran da aka yi yanzu na dukkan annas ne annas kuma yana nufin mutane baki daya manzo Allah ya zo gare su da wannan sako daga Allah tabaraka wa ta'ala kamar da ya tabbata a cikin hadisai da dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cewa shi manzo ne zuwa ga mutane duniya baki daya shine hadisin da yake cewa ufaitu khamsan lam yu'tahunna adun qabli hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito manzo Allah yace Allah tabaraka wa ta'ala ya bani abubuwa guda biyar wanda bai bawa wani ba kafin ni ya ambata abubuwa guda biyar a ciki sai ke ta kana kullu nabiyin su ila qaumihi khassa kowane annabi akan aike shi ne zuwa wajen mutanensa a keɓe wa bu'istu ila kulli ahmarin wa aswad ni ko an aiko ni zuwa dukkan jajaye da bakaki kowa da kowa kaga ya nuna manzo Allah shi manzo ne ga dukkan dan adam da kuma aljanu ma baki da a wata riwaya yake ta usaitu khamsan lam yu'tahunna adu min al-anbiya'i qabli Allah ya bani abubuwa guda biyar wanda bi ba wani annabi ba kafin ni sai ya jero sai ki ta nufirsu bin ru'abi masirar ta share Allah yana jefa tsoro a zukatan abokan gabana in na ɗaura yaƙi tafiyar wata guda ina hawa ina shirin tafiya sai na yi wata guda ina shiri su kuma suna cikin tsoro ma'ana Allah zai jefa tsoro tun wata guda kafin in je in same su wa ju'ila liyal ardu masjidan wa tahura Allah ya sanya mun kasa ta zama wajen bauta masallaci da kuma wajen tsarki na sannan sai yace wa uhilla li Allah ya halatta min ganima wa lam tuhilla li adin qabli ba taba halatta wani ba kafin ni wa wasaitu shafa'a Allah ya bani ceto wa kana an-nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassa kuma akan aika da annabi ne zuwa mutanensa kadai wa bu'istu ila an-nasi amma amma ni aiko ne zuwa ga mutane baki daya to kaga wannan ya nuna manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzo ne ga yahudawa da nasara da kuma dukkan al'ummomi da suke rayuwa a bayan wannan duniya shi yasa manzan Allah yake man a biyi min ummati duk wanda izi labari na cikin wannan al'umma yahudi au nasrani ko ba yahudi ko ba nasari ya ji labarin zuwa aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da abin da Allah ya ba ta na littafi na Alkur'ani, falan yu'min bi sannan ya ƙi imani da nesi a'a shi ba zai imani ne ba zai tsaya ne akan imani da annabinsa na baya kamar yahuda su ce annabi musa kaɗai suka yi imani shi kamar nasara su ce annabi isa kaɗai suka yi imani to duk wanda yi wannan lam yadkhulil janna a gobe kiyama ba zai shiga aljanna ba wanda zai shiga aljanna shine wanda ya yi imani dukkan annaba da kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ta'ala yake gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya dukkan mutane cewa inni rasulullah ilaikum jami'an ni manzon Allah ne zuwa gare ku baki daya ma'ana dukkan dan adam da yake duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzo ne zuwa gare shi sai dai in sakon ne bai kai gare shi ma'ana wato kudirce cewa manzon Allah shi aka aiko wa wannan wajibi ne har da shi a cikin dukkan al'ummar shi yasa su yahudawa suke kira annabi Muhammad wai sallallahu alaihi wasallama annabi abinna rasulul arab wai manzan larabawa haka suke cewa da to Allah tabaraka wata'ala ta yi gaya mana cewa a wannan aya a faɗa wa kowa da kowa da su yin ahlul kitabi din da kuma raguwar mutane cewa manzon Allah Allah ya aiko shi ne zuwa ga dukkan dan adam jinsi na ɗan adam sannan sai Allah ta'ala yake ya tuffanta kanshi cewa shine abin bauta ta dukkan mummuni Allah ɗin nan wanda yake allazi lahu mulku samawati wal ard Allah wanda yake shine mamallakin dukkan sammai da ƙasa la ilaha illa huwa kaga da yake allazi lahu mulku samawati wal ard wannan tauhidur rububiyya ke Allah wanda yake mamallakin dukkan abin da ke sama da ƙasa kuma mai gudanar da sha'anin halittunsa a sama da ƙasa sannan sai yace la ilaha illa huwa kuma wanda yake babu abin bautawa da dacewa da tantanta sai shi kadai yuhyi wa yumitu kuma Allah nan shine wanda yake rayawa shine wanda yake kashewa kaga an ambaci rubiya aka ambaci uluhiya aka kuma ambatan rubiya sai Allah yake fa aminu billahi ya ko mutane ku yi imani da Allah baki ɗayan Allah wanda yake shine ar rabu. ubangijin bayi ma'alicinsu kuma wanda yake shine al-ma'budu bi haqq abin bauta da tantanta da gaskiya fa aminu billahi wa rasulihi sannan ku imani da wannan annabin da Allah ya aiko muku alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi shi wannan annabin da yake shi ma yana imani da Allah da kalmomin Allah ay yu'minu bi tauhidillahi yana imani da kadaita Allah wa bi kalimatihi at-tashri'iyya kalimat anan yana nufin da kuma abin da Allah ya saukar na doka na shari'a baki ɗaya alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wannan manzan da ya imani da Allah ya imani da kalmomin Allah ma'ana shari'ar ubangiji wattabi'uhu ku bi wannan manzan la'allakum tahtaduna dan ku samu shari'a la'allakum dan ku samu shari'a Yanan biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ƙara tabbatar da mutum akan hanya ta ne ta shari'a ibn ashur Allah ya masa rahama yace da Allah ta'ala ya siffanta annabi da waɗannan sufofi sannan yace allazi yu'minu billahi wa kalimatihi ya faɗi wannan ne saboda babu wani wanda zai yi hanzari idan manzo da aka aiko ya yi imani kaifa babu wanda yake da hanzari a wajen Allah dan yanke hanzari ne yasa ya faɗi wannan wa annahu hula ma'zirata liman la yu'minu billahi min ahli kitab duk wanda zai imani ba da Allah cikin ahli kitab to ba yi da wato yayi asara a gobe kiyama ba yi da riba wuta zai shiga Allah ya tsare to bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labari ya ja hankali zuwa ga imani da annabi sallallahu alaihi wasallama musamman yahudawa ahli kitabi da aka ja hankalin su zuwa ga imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai Allah ya ce ya sake dawowa yana ba mu labarin mutanen annabi Musa alaihi salam na ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن بعصاك الحجر فانبتست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والبلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون Allah tabaraka wa ta'ala ya dawo yana magana akan mutanen annabi Musa alaihi salam cewa a cikin su ahlul kitabi akwai mutanen kirki shine ma yake fa hadha takhsisun li zahiril umumi anan an yi togaciya ga waccan aya da aka ambace wato labarin banu isra'ila bayan sun fito daga misra da Allah yake wattakhadha qawm Musa min ba'dihi min huliyihim ajlan jasadan lahu huwa kaga sai riki abin bauta gunki kuma bayan Allah to ba duka bane shine Allah yake toga cewa anan dan ya nuna cewa akwai mutanen kirki a cikin kitabi. <clears throat> kamar yadda ya faɗi wannan a gurabe da dama a cikin alkur'ani <clears throat> min ahli kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati ana al-layli wa hum yasjuduna a cikin ayata ali imran haka Allah ta'ala yake <clears throat> wa inna min ahli kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim خاشعين لله لا يشترون به آيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب أجي آل إمران kaga duk wannan ana nuna a cikin al kitab akwai waɗanda suke mutanen kirki shine Allah yace alladina atainahum alkitab min qablihim hum bihi yu'minuna waɗanda aka ba su littafi kafin alqur'ani suna imani da alqur'ani Wai imani da alqur'ani wa idza alaihim in ana karanta musu littafin Allah kalu sai su rika cewa amanna bihi innahu alhaqqu min rabbina mun yi imani da shi gaskiya ce daga ubangijinmu inna kunna min qablihi muslimina ma ai mun miƙa wuya ga Allah kaga ce a cikin alkitabi akwai wannan ana karanta musu littafin Allah tana tasirantuwa suna bayin imani da shi kuma suna karanta shi allazina atainahum kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi saboda ka duk wannan ayoyi suna nuna a cikin ahlul kitabi akwai waɗanda suke imani da Allah da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine Allah yace wa min qaumi Musa a cikin mutanen annabi Musa ummatun yahduna bil haqqi akwai wata al'umma wato wasu mutane wasu jama'a da suke shiryar da mutane yahduna ai yahduna nasa wa yurshiduna suna shiryar da mutane suna dora su akan hanya ta daidai wa yad'unahum ila alkhair suna kiransu izuwa ga alheri suna kiran su zuwa ga alheri wa bihi ya'dilun kuma da wannan gaskiyar da Allah ya bayyana da yace yahduna bil haqqi to da wannan gaskiya din wa bihi ya'diluna da shi suke hukunci tsakanin mutane hukunci wanda yake na adalci ay yahkumuna bainan nasi hukman adlan muwafiqan lisawab suna hukunci tsakanin mutane da hukunci na adalci wanda ya dace da daidai su ba sa yin son zuciyarsu ba sa karɓar rashuwa ta canza hukunci shi ne maliki ta ka abdullahi bin salam wa bu kamar ɗaya daga cikin malaman yahuda abdullahi bin salam da mutanen sa wanda suka musulunta wanda suka musulunta sai Allah ta'ala ya ci gaba da ba da bayani ya yace wa qatta'nahum ithnatay ashrata asbatan umama mutanen annabi Musa kenan alaihi alaihi wasallam alaihi salatu wassalam wa qatta'nahum sai muka karkasa su ai farrakna qauma Musa muka rarraba wato banu Isra'ila gida-gida is na sai ashirata a ashrata asbatan umama muka kasa su gida ɗaya ɗaya har gida goma sha biyu wato su ne 'ya'yan annabi a abin nan annabi yaqub alaihi salam muka kasa su gida gida shine umaman ma'ana jama'a jama'a muka kasa su gida gida jama'a jama'a wannan yana cikin abin da Allah baraka wa ta'ala ya jarrabi banu Isra'ila da shi wato sun kasance kowace al'umma ga shi dai kabila ce guda daya amma kowane daki baya ga masani da ɗaya daki sai suka rarraba kowa yana zaman kanshi ga shi dai Yahudawa ne amma kuma ba sa ga masani da shi ne fadin Allah ta'ala wa qasanahum ithnatay ashrata asbatan umam mun kasa su gida-gida su wannan dai yahudawa banu isra'ila ai Yamta da kullum minhum bi nizamin khas jama'a jama'a kowace jama'a tana da nasu tsarin fi ma'ishatihi a cikin rayuwarta wa ba da shu'unihi da sauran ragowar sha'aninta kowace ta zama al'umma mai zaman kanta wa auhayna ila Musa da mun yi wahayi ga annabi Musa idis tasqahu qawmi da banu Isra'ila suka ce suna jin kishi a lokacin da Allah ya hukunta musu dimuwa sai suka rasa ruwa suke bukatar ya roƙan musu Allah sai Allah ya ce muka yi wahayi ga annabi Musa alaihi salam a Nisrib bi al hajar ga wannan sandar taka da ki wancan dutsen da shi in ka da ki dutsen to shikenan wato ruwa fambajasat minhu 12 aina sai idanun ruwa guda goma sha biyu ya bubbugo a jikin wannan dutse don kowace daga cikin kabilun su je ya zama suna da mashayar su gaban da su ɗayan don in aka kyale musu a waje ɗaya ne to yaƙi ma za su yi da junan haka suke sai Allah ya yi musu wato ya ji kansu kowace al'umma ya ba ta wajen shan ruwanta ai na talabu minhu suqya da suka nemi shayarwa sai Allah ta'ala ya ce to anan Musa idan ki wannan dutse da sandarsa fan bajaza ta sanata asharata aina ay fajarat wa naba'at wa talat ruwa ta yi gudana daga cikin wannan dutse idanu goma sha biyu na ruwa sai Allah ya ce kad alima kullu unasin mashrabahum sai ta kowace kabila cikin kabilun kabilun banu Isra'ila zai je ruwa a inda wannan idan ruwan yake ba zai rigima da kabilar ba wa zallanna alaihimul ghamama sannan dai a lokacin wannan jimuwa da suke tafiya a cikin daji Allah ya hukunta musu babu inda za su je suna waje ɗaya in sun yi tafiya haka sun yi ne suka huta in suna buɗe ido sai su gansa inda suka bari jiya haka Allah ya hukunta musu sai Allah ya sanya musu inuwa ta algama shine girgiji ai takarna lahum sahaba fitti muka hore musu girgije taqihim bi zillaha min harri shams wannan girgije yana ba su kariya daga zafin rana yana ba su kariya daga zafin rana duk inda suke tafiya ya yi musu inuwa ya yi musu inuwa wa anzalna alaihim almanna wasalwa muka ba su kuma almannu da asalwa wani nau'i ne na abinci na musamman da Allah yake saukan musu daga sama shine alman asalwa kuma wata tsuntsuwa ce wato ta musamman da suke Allah ya kawo musu wannan suke kama su yanka su ci naman duk wannan Allah ya musu wannan ne saboda su yi godiya sun yi laifi amma duk da cewa an yi musu ukuba na cewa arba'ina sanatan yatimuna fil ardi amma duk da haka gashi Allah ya musu wato ni'ima da cewa an ba su ruwan sha an ba su abinci har ma da nama saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa kulu min tayyibati ma razaqnakum ya ku banu isra'ila ku ci daga waɗannan daɗaɗen abin da muka ba ku na ni'imar mu amma banu isra'ila duk da cewa an ba su wannan wato gata Allah ya musu gata ba su yi godiya ba domin ba su gushe ba suna saba umarnin Allah da manzon Allah annabi Musa alaihi salam sai Allah ta'ala yake cewa da muka yi musu wannan sannan suka ce ba su gamsu ba muka yi musu ba a bisa laifuffukansu wa ma zalamuna ba su zalunce mu ba a bisa abin da suka aikata na laifi tawayen da suka yi ba mu suka zalunta ba walakin kanu anfusahum ya zalimuna kan suke wa zalunci duk da ni'imar da Allah yake musu ba su yi wa Allah biyayya ba wa suka zalunta su kansu domin da sun yi wa Allah biyayya to zai kara musu ne akan ni'imar da ya musu amma ba su yi biyayya ba sai Allah yake sabawa da suke ta yi da sabo wa ma zalamuna ba mu suke zalunta ba walakin kanu anfusahum yadhlimun kansu suke zalunta saboda dukkan wanda ilaifi yake biyayya ga Allah aƙibar abin makomar abin kansa zai koma hukubar ne zai ɗanɗana abinsa ba wani ba kaga shi ya zalunci kansa ke Allah tabaraka wa ta'ala yana ba mu labarin wannan al'umma ta banu Isra'ila wannan kuma ya zo a dunkule Allah ya ba da labarinsu a watan sura da makaranta na cewa Allah ya umarce su jiwa su je shiga wannan gari suka ki yarda shine Allah ya musu wannan hukunci na nimuwa kamar yadda ya zo a cikin suratu al to sai Allah yake ta ba mu labari yana maimaita mana abin da ya ambata a baya tun a suratul bakara wa iz qila lahum kunu وقولوا حفظا وادخلوا سجدا يغفر لهم خطيئاتهم ونزيد المحسنين فمثل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا wannan aya akwai irinta a cikin suratul bakara duk da cewa kalmomin ba iri ɗaya ba ne ba baki ɗaya amma dai ma'anar da ta kunsa ita waccan aya ta kunsa da Allah ta'ala yake ba mu labari cewa ya umarci banu isra'ila da su je wannan gari da Allah ya ba mu labari annabinsa annabi Musa alaihi salam yake cewa ku je ku yaƙi waɗancan mutane ku shiga wancan gari Allah ta'ala yake ce mana wa qila lahum uskunu hadhihi alqaryata ku tuna ko kuma ka tuna musu ai wadkur ya Muhammad li haula alyahud wannan yahuda da ke tare da kai ba su labari ka tuna musu abin da iyayen suka aikata a lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala iz lahum da aka ce da su uskunu hadhihi alqarya ku je wancan alƙarya ku yi jihadi ma'ana ku yaƙi waɗancan mutane ku shiga Allah zai ba ku nasara su ne jabbere ne da Allah ya ba mu labari wa kulu minha sannan ku shiga ku ci daga wato abin da Allah ta'ala ya aje a cikin wannan gari na ni'ima na yayin itace min simalil qaryati zuru ya mundiya abin da Allah ya sanya na yayin itace ku ci haita shi duk inda kuke so Allah ya yarda muku shiga wannan gari wa qulu hitta sannan ku rika cewa hitta ai hutta anna dhunubana ka shafe mana zunuban mu kai mana afwa wamkuha bi afwika anna ka shafe ta da yin afwa ka gare haka Allah yake su faɗa in za su shiga wannan gari sai Allah ce naghfir lakum khati'atikum za mu gafarta muku kurakuran ku sanazidul muhsinina kuma za mu yi ƙari na wato lada da kyautatawa ga waɗanda suka yi isani ma'ana suka yi ɗa'a, suka yi biyayya ga umarninmu muka ce wannan aya kamar ta aya ce ta suratul baqara da Allah ya ce wa kullu kullu hadhihi al-qaryata fa kullu min haythu shi'tum ragadan wadkhulu al-baba sujjadan wa qulu hiftatun naghfir lakum khatayakum sai aka ce wa sanazidu al-muhsinina kaga wannan ayar kamar dai wannan ayar Allah yake ba da labarin abin da ya umarci banu Isra'ila ta aikata amma ina fa baddala alladhina zalamu minhum azzalimai daga cikin kaga da aka ce minhum har yanzu dai ana ishara a can baya da Allah ya bamu labari cewa a cikin banu Isra'ila akwai mutanen kirki akwai mutanen kirki wato minhum sune waɗanda suka yi tawaye ga Allah tabaraka wa ta'ala suka ki biyayya ga umarnin Allah sai suka canja abin da Allah ya hore su kaulan ghairal ladhi qila lahum suka faɗi abin da ba shi Allah ya ce su faɗa ba a madadin hitsa aka ce sun ce hinsa suka ƙara nuna hitsa mana a yafe mana zambon a sauke mana a shafe mana amma sai suka canja suka faɗi wata magana daban sannan a madadin su shiga wannan gari a duke suna girmama Allah jinsu suna jan dinge kamar yadda Allah ya ba mu labari duk sun yi wannan ne saboda tsananin tawaye da kuma rashin biyayya da su waɗannan banu isra'ila suka kasance suna kai sai Allah ya ce fa arsalna alaihim rijizan sai muka aiko musu da rijiz shine wata azaba min samai daga sama aka ce wasu suka ce ta'un ne ma'ana annoba aka saukan musu ta halaka su baki daya Allah ya ce yayi musu haka ne bima kanu yazlimuna saboda yawan zalunta kansu da suke yi zalunci da suka aikata ma'ana saba wa Allah shine zalunci da suka aikata shine ya sanya aka saukar musu da wannan hukuma aka halakar da su malai yace wal ibratu fi hadhihi abin daukan wa'azi a kissoshi da muke karantawa na banu isra'ila da Allah yake ba mu labari shine anna alama mu sani fa cewa anna Allah yu'aqibu al-umama ala dhunubiha fi dunya qabla an yu'adhibaha fil akhirah Allah yana kama waɗancan al'ummomi na baya da laifuffukansu da suke tun a duniya kafin ma a je kiyama wa an bisa ida bi kadri taqati an zulmun to in haka ne wannan al'umma mu al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya lamunce wannan al'umma ba zai halakar da ita irin yadda ya halakar da adawa da samudawa da mutanen na bulut da mutanen na shu'aib a'a amma za a rika jarrabarta da ukuba ba ta lokaci guda ba ce da za a shafe ta amma za a yi ta jarabar da hukuma ta fitina tsakanin ita kanta al'umma fitina tsakanin ita kanta saboda eh, zalunci da fasikanci da za ta aikata sai yace faqad akaba Allahu bani Isra'ila bi Ga gashi dai Allah yana ta mu labari mutanen annabi Musa alaihi salam bani Isra'ila da suka kibiyayya ga Allah gashi an musu hukuma saboda zalunci su kuma Allah yace wa ma zalamuna abin da suka aikata ba mu suka zalunta ba da aka ce su biyayya suka ki kan suka yi wa kansu suka yi wa domin gashi abin nan walakin kanu an fusa mai zulimu ga abin da ya same su ne fa arsalna alaihim rizan min sama yi ma kanu zulimu saboda fasikancinsu da zalincinsu a watan aya ta bakara ma kanu yafsukuna aka saukan musu da arziki shine wata azaba daga sama ta halakar da su baki daya wannan yake nuna cewa gargadi ne ga wannan al'umma ake ba mu labari cewa gafa abin da ya samu wa'insa ku kiyaya dan kada kuma Allah ta'ala ya kama ku da hukuma irin yadda ya kama waɗancan al'ummomi da hukuma don ta saba wa Allah sannan sai Allah ya so ci gaba da ba mu labari na tawaye da kuma laifin banu Isra'ila banu Isra'ila suna da kin biyayya ga Allah su ne iyayen wannan Yahudawa na yanzu da muke ganin masu yawan sabo masu yaɗa barna a bayan kasa. dama sun gada ne daga wajen iyayen Allah ya ba mu labari game da yadda ya haramta musu su a ranar asabar saboda ba a bisa laifin kaga shi yasa wannan shari'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce Allah ya aiko shi dan yayi ne wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhi wannan shari'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo ta sauke waccan wahala so in sun yi wadannan ba a jinkirta musu kawai kai tsaye ne hukumar idan mutum ya yi laifi kawai ya je ya zaɓin Allah sai a rubuta masa a kofar gidansa ga irin laifin da ya yi kuma ga hukumar da za a binna nan abin da zai yi na abin kafar babu babu jinkiri to amma wannan al'umma sai aka yi mata afuwa irin dokoki masu tsanani duk aka sassauke aka jin aka aka aka abin nan sassauta wannan al'umma ya kamata a ce mutane sun gane cewa abin da Allah ya faɗa a cikin alkur'ani da abinda manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallama da yake cewa bu'istu bil hanifiyati samha Allah ya aiko shi da addini na tauhidi mai sauki haka ne ku duba ku ga waɗansan yadda ba a jinkirta musu in sun yi laifi sai a kama su da laifi kuma Allah yake game da al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam yake ma ja'ala lakum fi dini min haraj ko fa Allah bai sanya mu kunci a cikin addini ba bal ma Allah yake yuridu Allahu lakum al-yusra wala yuridu bikum ko al'umma na Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah fa yana son sauki gare ku baya nufin a gare ku to kaga ashe ana karantar da mu ne mu rika tuna cewa waɗannan mutane su ga irin yadda aka mu'amalance su me ya kamata mu ni mu ya kamata mu yi da'a mu yi biyayya ga Allah mu yi wa Allah godiya bisa sauki da ya bamu ba mu ci gaba da sabawa Allah ba domin in mun yi haka irin fa yadda aka kama su ana iya kama wanda ya laifi a cikin wannan al'umma muna roƙon Allah ya mana afuwa za mu bar wannan aya gobe sai mu karanta ta 163 gobe sai mu karanta ta insha Allah labarin waɗancan mutane da aka hana su so kuma suka ƙiji kuma da yadda Allah ya sauka musu da hukuma muna roƙon Allah ta'ala abin da muka karanta bi da ya ba mu lada abin da muka yi tuntun ba shi Allah ya mana afuwa muna tawassuli muna roƙon Allah a wannan watan mai albarka da azumi ibadar azumi da ke bakin muna roƙon Allah da sunayensa mafiya kyawu da sumominsa madaukaka cewa Allah ta'ala hali da muke ciki na ainihin kunci Allah ta'ala ya sassauta mana iya wata mana cikin arzikin Allah ya mana albarka cikin kasuwannin mu da sana'o'in mu Allah ya mana albarka cikin damunar mu Allah ta'ala hali da muke cikin tsoro da fitina ya ubangiji ka yaye mana ka ba mu aminci da kwanciyar hankali a kasar mu ya ubangiji nan gaba kaɗan za a yi zaɓen shugabanni a wannan ƙasa ya Allah mun gaza mun gajiya wajen zaben wanda yake shine wanda zai zama mana alkhairi ya Allah kai ka san shi Allah ka zaben mana shi ya Allah ka san wanda yake na kware ya ubangiji ka zaben mana mutanen kirki a matsayin jagorori shugabanni ya Allah kada ka kyale mu da dabarar mu ya Allah mun kasa ya Allah ba za mu iya ba ba za mu iya ganewa ba kai ka sani ya Allah ya ubangiji ka nuna mana mutanen kware kuma Allah ka sanya shugabannin mu. mu samu aminci da kwanciyar hankali a kasar mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum